in riba ake nema wace riba mutum zai samu ya ce iyayen annabi 'yan wuta ne tambaye ku nake da kai riba a nan ni'ima ce wannan maganar musulunci ne wannan maganar inna lillahi inna ilaihi raji'un kuma mai wannan magana fa can madinan ya tafi wanda yake wannan magana can madinan ya tafi doktor ko ba haka ba ne a can ma ya dawo ake ce ba da shi doktor wane falati shek muhammad sani a hajjin girje ko shekaran jiya yana mamu bayani ya ce to yanzu don allah kowa ya amfani da abin da allah ya bashi na hankali na ilimi sunan abdullahi sunan mahaifin manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sunan abdullahi suna ne na addini ko ba suna ne na addini ba yanzu muka fara duba alkur'ani za mu samu wannan suna Allah ya wa annabi wannan suna ya ji annahu lamma qama abdullahi Allah ne ya wa annabi wannan suna har annabi yana cewa duk sunayen da Allah ya masa da sunayen da iyaye su suka sanya masa ba sunan da ya fi so irin a ce da shi abdullahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu a cikin wannan suna na abdullahi sunan mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallam akwai zargi to wanda ya zargi sunan namu ne wanda ya ce iyayen annabi suna jahannama namu ne anya ba shi ne ko a jahannaman ba ba ubansa ne a jahannama ba ba uwarsa ce a jahannama ba in yi wasa da wannan aƙida ya mutu a kanta anya alkhairi ne gare shi to malam ya ba mu asamin ina isar da ita gare ku wanda yake malami a cikinku ko yan uwanmu almajirai in kana da littafin da ake kira ashifa to ka je ka duba jizi'i na biyu za ka ga abubuwan da aka rubuta wanda in musulmi ya yi ya zama kafiri shi musulmin ridda ce za ka ga abubuwan da aka rubuta wanda in musulmi ya faɗa magana ce to wannan maganar da ya faɗi ta fidda shi musulunci in ba ka sani ba ba za ka iya karantawa ba don allah ka je ka samu wani malami in bai da littafin ka sayo masa ka bashi ya fassara maka wannan babin ka ji cikin abin da aka rubuta kaga in mutum kaga na nasan alqur'ani ya ce wa in ka lafiya nadhirun to sai malamai suka ce wanda ya ce dukkan halitta Allah akwai annabi a ciki to wannan mutumin ya yi ridda me yasa ya yi ridda domin yaje dukkan halitta Allah akwai annabin Allah a ciki akwai manzon Allah a ciki kaga ya ce akwai annabi biri dama halitta Allah ce akwai annabi alade kenan akwai annabi jaki kenan akwai annabi kura kenan akwai annabi zaki kenan kaga wannan sai an gaya maka cewa wanda ya faɗa haka kafiri ne sai an gaya ma to don haka ba haka abin yake ba to irin wannan irin wannan wallahi fa sa'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun al'amarin namu na yanzu ya kai inda ya kai ɗazu muke tauna da shugaba a yan taya ya ce muna cikin musiba na ce allah fi damu na ce shugaba shan nasar abu muhuyi kenan wace irin musiba ce ya ce cancanza fassara ta ayoyin alkur'ani cancanza fasara ta hadisan ma'aiki alaihi salatu cancan cancanza fassara ta malamai masana fuka ha'ul umma to wannan damuwa da muke ciki ba 'yar karama ba ce in ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farcensa ba shi kansa ba ba yatsansa ba ba kunnansa ko wata a gefen farcen annabi kula mutu zufur ka ce gefen yatsar annabi farcen baki ne yi ridda haka kawai yan gaba ne to me kake gaya mani da wanda shi burgewarsa shi yawan iliminsa shi tsoron allansa shi iya wa'azinsa ya ce mahaifan annabi kafirai ne wannan inda a ce malam da addini na da karfin da yake da shi a da a yi haka wallahi tallahi ba za a yi ba da shi da irin su abdul na kano ai da ba sa raye na taɓa faɗi a nan ko a wani wuri ƙila ka taɓa ji na ce addinin musulunci maraya a najeriya domin ga wani abu da zan gaya ma in da baka ji ba yanzu saurare ni wallahi in ba imani da allah ya ba mu ba mun gode mai muna roƙon sai kara mana yau in mutum je ya ba sallah sai dai a yi ta labari a rediyo ko za ka ji an kamo shi eh, kwamishinan shari'a jihar bauchi ga kwamishinan shari'a jihar bauchi